يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da ku a cikin wannan foto rahoto ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarin duniya da ɗumɗumin su daga nan kuma sai afirka a yau abin da zai biyo baya shine ra'ayin masu sauraro mata a cikin al'umma amsoshin fikihun duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin kokun san kokun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 2023 wanda daidai da 29 ga watan safar na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 202 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1821 wasu kasashen tsakiyar nahiyar amurka sun samu 'yancin kansu daga hannun turawan ispaniya 'yan mulkin mallaka kasashen dai sun hada da nicaragua el salvador costa rica da kuma guatemala waɗannan ƙasashe dai sun fada ƙarƙashin mamayar turawan spain ne tun cikin ƙarni na goma sha shida miladiya sannan a farkon ƙarni na goma sha tara guguwar neman yanci ta kaɗa a cikin waɗannan ƙasashe wanda ta kai ga samun yancin kai na waɗannan ƙasashe a ranar goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1821 da farko dai ƙasashen sun haɗa kai da ƙasar mexico babba sannan kuma haɗakar tawar gaje da suka sake haɗa wata haɗakar mai suna federal republic of central american countries wadda ita ma bata jima ba ta wargaje a shekara ta 1839 a lokacin ne kowace ƙasa ta zama intacciyar ƙasa mai zaman kanta kamar yadda suke a halin yanzu da ƙarshe masu saurare kwakwan san cewa shekaru 141 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan satumban shekara ta 1882 sojin kasar burtaniya suka mamaye birnin iskandariya na kasar masar kafin wannan lokacin da ya iskandariya magduni shine ya gina birnin shekara ta 332 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sannan birnin ya taɓa zama cibiyar ilimi mafi girma a duniya banda haka kuma birnin iskandariya yana da muhimmanci a harkokin kasuwanci don yadda yake bakin tekun mediterranean da kuma kogin nilu wannan matsayin da birnin yake da shi ya bai wa kasar masar muhimmanci ta fuskoki daban-daban shekara ta tamanin ne dai sarkin kasar masar na lokacin tofik pasha ya mika wa kasashen ingila da faransa lambarin kula da harkokin kuɗi na kasar masar amma rashin amincewar mutanen kasar ya sa sarkin ya sauya gwamnatinsa gana haka ne turawan ingila suka mamaye birnin iskandariya a rana irin ta yau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 nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana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 to ga labarin duniya da ne mushtaba adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu iran ta mayar da martani ga kasashen turai uku akan ci gaba da kakaba mata takunkumi gwamnatin soja ta jamhuriyar niger ta soke fasfo na diplomasiya kusan dubu daya da aka baiwa mutane daban-daban a zamanin mulkin muhammad bazo a libya adadin waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ambaliyar ruwa da mahaukaciyar guguwa a garin darna sun kai dubu goma sha to yanzu sai a zama domin aji cikakkun labarun iran ta mayar da martani ga kasashen turai uku akan ci gaba da kakaba mata takunkumi jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tar da matakin da kasashen birtaniya faransa da jamus suka ɗauka na ci gaba da kakaba mata takunkumi wanda ƙarƙashin yarjejiyar nukiliya ta 2015 ya kamata ya zo ƙarshe nan da wata ɗaya a jiya alhamis ne dai kasashen na birtaniya faransa da jamus suka jaddada ci gaba da aiki da takunkuman da suka kakaba wa jamhuriyar musulunci ta iran akan shirinta na fasahar nukiliya na zaman lafiya. ma'aikatar harkokin wajen iran ta bayyana matakin na kasashe uku da cewa haramtacce ne domin baya kan doka kuma yana cin karo da yadda kasashen uku suka amince da yarjejeniyar nukiliya kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba ta 2231 ya amince da waccan yarjejeniyar dalilan da kasashen uku na turai suka bijiro da su na ci gaba da kakaba irin din takunkumai sun hada da cewa tana baiwa rasha jiragen sama sa matuki sannan kuma za ta iya baiwa moscow din makamai masu linzami a yakin da take yi da ukraine iran da ta sha yin watsi da wannan zargin gwamnatin soja ta jamhuriyar niger ta soke fasfo-fasfo na diplomasiya kusan dubu daya da aka baiwa mutane daban-daban a zamanin mulkin muhammadu bazum gwamnatin sojan ƙasar ta jamhuriyar niger ta sanar da soke fasfo-fasfo na diplomasiya har 990 da gwamnatin muhammadu bazum ta baiwa makarabanta da suka hada mashawarta da tsofaffin jami'an gwamnati da 'yan majalisa da kuma wasu 'yan kasashen waje kafafen sada zumunta dai sun ɗauki jerin fasfo-fasfo ɗin da aka soke gwamnatin kasar ta niger dai ta aike da saƙo zuwa ga ofisoshin jakadancin kasashen waje da a ciki take sanar da su soke fasfo-fasfo ɗin na diplomasiya na mutane mabambanta to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran a libya an bayyana cewa adadin waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ambaliyar ruwan sama da mahaukaciyar guguwa sun kai dubu goma sha ɗaya da ɗari uku hukumar agaji ta red cross ta ƙasar libya ta sana a jiya alhamis cewa ya zuwa yanzu mutanen da suka kwanta dama a garin darna sun kai dubu goma sha ɗaya ɗari uku kuma a halin yanzu ana ci gaba da gano wasu gawakin kamfanin dillancin labarin ap ya ambato wani jami'in ayyukan agaji yana cewa an sanar da bacewar mutane ɗaya a cikin garin nadarna tun da fari dai an sanar da mutuwar mutane 5,500 ne sai dai daga baya an rika samun karuwar mamatan ambaliyar ruwa wanda ta kasance a haɗe da mahaukaciyar guguwa ta yi awon gaba da iyalai da unguwanni kacukau ta jefa su a cikin teku bugu da ƙari wasu guda biyu da ake da su a darna sun fashe lamarin da ya ƙara munin abin da ya faru da kuma karuwar asarar rayuka gidaje dubu hamsin ne girgizar ƙasar maroko ta yi wa illa fadar sarkin maroko ta sanar da cewa ta fito da wani shiri na gaggawa domin bayar da mafaka ga dukkanin mutanen da gidajensu suka lalace sanadiyar girgizar kasar da aka yi a kasar ƙididdigar da aka fitar tana nuni da cewa da akwai gidaje da yawansu ya kai dubu hamsin tsakanin waɗanda suka rushe baki ɗaya da kuma waɗanda suka illata bugu da ƙari wata ƙididdigar ta ma'aikata harkokin cikin gidan ƙasar ta maroko wacce ta fitar tana nuni da cewa ya zuwa yanzu adadin mutanen da suka kwanta dama sanadiyar girgizar kasar da ta afko a ranar juma'a da ta gabata sun kai 2,946 yayin da adadin waɗanda suka jikata ya kai 5,674 a yayin wani zama da gwamnatin kasar ta yi wanda kuma sarki muhammadu sadu sai jagoranta an amince da bayar da mafaka ta wucin gadi a yankunan da aka yi girgiza ƙasar da su ne house ta rodanat da shishawa da kuma marrakesh har ila yau gwamnatin ta amince da a gaggauta fitar da kudade domin sake gina wuraren da suka rushe da kuma tsugunar da waɗanda suka rasa matsugunansu to ƙarshen labarin duniyar kenan. Karshen labarin duniya kenan yanzu kuma ga shirin nan na afirka yau afirka a yau Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun hasarar da ambaliyar ruwa a ƙasar Libya ta janyo ne da yadda wasu rahotanni suke cewa mutane sama da dubu biyar da ɗari biyu ne suka rasa rayuwa rayukansu yayin da wasu kimanin dubu goma na daban suka ɓace da kuma kiran da hukumomin ƙasar suka yi na neman agaji da ni su sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ambaliyar ruwa ta lakume unguwanni a birnin dirna da ke gabashin ƙasar Libya yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai fiye da mutane dubu biyu yayin da wasu rahotanni suke cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu sun zarce dubu biyar da ɗari biyu kuma hukumomin ƙasar sun bayyana dalilan da suka haddasa bala'in ya tsananta tare da neman agajin ceto a daidai lokacin da rahotanni ke cewa mutane dubu goma ne suka ɓata. mai magana da yawun hukumar ba da agajin gaggawa ta libya ya shaida wa manema labarai cewa daukacin unguwanni a birnin darna sun rubuta sakamakon ambaliyar ruwa yana mai bayyana cewa rashin kula da batun nisantar gine-gine a hanyar madatsu ruwa ya yi tasiri sosai kan faruwar ambaliyar ruwan ya ce duk minti ɗaya da ta wuce ba tare da tallafin jirgin sama ba don neman waɗanda suka ɓata yakan haifar da sabuwar mutuwa dangane da furucin ministan lafiya a gwamnatin da majalisar dokokin kasar ta naɗa, usman abdul ya shaida wa manema labarai cewa suna buƙatar ƙwararru masu aikin ceto cikin gaggawa duba da yadda bala'i ya abku a gabashin libya ya ƙara da cewa mai yiwuwa ambaliyar ruwar ta haddasa rushewar madatsar ruwa biyu a birnin na darna ya kara da cewa hukumomi na fuskantar matsala wajen ayyukan ceto a yankunan da ambaliyar ruwan ta shafa ministan ya shaidawa manema labarai cewa sun kirga sama da mutane dubu biyu da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a darna kadai a nashi bangaren kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida ta libya na gwamnatin da aka nada a majalisar dokokin kasar ya shaida wa manema labarai cewa wasu rahotanni suna jaddada cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a birnin darna sun haura mutane dubu biyar da ɗari biyu a nashi bangaren ministan sufurin jiragen sama a gwamnatin da majalisar dokokin kasar ta nada isham abu shekiwat ya shaida wa manema labarai cewa girman bala'in ambaliyar ruwa yana da yawa kuma adadin waɗanda abin ya shafa na karuwa a kowane minti ɗaya kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya ya nakalto daga majiyar likitocin kasar libya cewa mutane 2,800 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa kamar yadda alkaluman da bangaren kula da matsaloli na kungiyar bada agaji ta hilal ahmar ta libya suka samu tabbacin haka ya kara da cewa ƙididdigar ta hada da dukkan garuruwa da ambaliyar ruwan ta shafa sakamakon guguwar ta auku a shiyar gabashin kasar yana mai jaddada cewa daga cikin mutanen da suka mutu akwai waɗanda ambaliyar ruwa ce ta ritsa da su da kuma waɗanda suka mutu sakamakon rugujewar gine-gine a kansu yana mai fahimta cewa adadin mutanen da suka makale a yankunan da ambaliyar ruwan ta shafa kuma ake ci gaba da aikin ceto su ya kai iyalai dubu bakwai baya ga yawan mutanen da suka ɓace da har yanzu ba a san makomarsu ba baya ga wasu mutane masu yawa da babu labarinsu musamman a birnin darna saboda rashin hanyoyin sadarwa da za a san halin da suke ciki ana ta bangaren wata majiyar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ta tabbatar da cewa zuwa yanzu an ne mutane sama da dubu ɗaya da ɗari hudu da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar su a birnin darna baya ga darna ambaliyar ruwa ta hada da wasu garuruwa da suke shiyar gabashin kasar ta libya da suka hada da albaida shahat da sausa baya ga barnata dukiyoyi masu tarin yawa a garin baida cibiyar kula da harkar lafiya ta garin ta fitar da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan ya kai mutane 46 inda aka kwashe marasa lafiya daga asibitocin albaida zuwa asibitoci masu zaman kansu daraktan hukumar ba da agajin jin kan gaggawa ta garin albaida ibrahim alhasiya ya shaida wa manema labarai cewa bangarorin ginin hukumar su da ke garin sun ruguje bayan da ruwa ya mame sassansa inda ya yi nuni da cewa dogogin ba da agaji suna fuskantar matsaloli da dama a kokarin da suke yi na ganin sun isa ƙananan yankuna da suke kusa da garin shugaban majalisar shugabancin kasar muhammad almanfi ya buƙaci ƙasashe abokan ƙasar da makwabta da su kawo musu gudumawa ga yankunan da masifar ambaliyar ruwan ta shafa domin ceto waɗanda suke cikin mummunan hali tare da samar musu da kayayyakin jin kai da suke bukata sakamakon bala'in ambaliyar ruwan a nashi bangaren firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba a wani zaman taron gaggawa da ya kira ya ambaci dukkanin garuruwa da yankunan da ambaliyar ruwan ta shafa tare da ba da umarnin ɗauka matakan tunkarar ɓarnar da ambaliyar ruwan ta haifar sannan ya sanar da kwanaki uku a matsayin ranakun zaman makoki ga mutanen da masifar ambaliyar ruwan ta shafa dangane da wannan bala'i an yi ta kiraye-kiraye a kasar ta libya na neman kawo daukin gaggawa domin taimakawa mutane da masifar ta shafa yayin da kasashe da dama suka bayyana aniyarsu ta miƙa hannun taimakawa inda ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta bayyana cewa gwamnatin kasar ta aike da jiragen sama guda uku domin jigilar tawagar ceto da kuma masu ba da agajin jin kai zuwa kasar libya shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa tawagar masu gudanar da ayyukan ceton za ta hada da mutane 168 da kayayyakin aiki da suka hada da jiragen ruwa guda biyu ya kara da cewa gwamnatin kasar za ta tura jiragen sama guda uku da suke dauke da ɗaruruwan tantuna da injinan ba da hasken wutar lantarki da kayayyakin abinci da kayayyakin kula da kiwon lafiya da tufafi kuma jiragen za su tashi zuwa birnin bengazi ne na ƙasar libya kamfanin dillancin labaran kana na kasar qatar ya habarta cewa sarkin kasar qatar sheikh tamim bin hamad ali thani ya bayar da umarni a kai agajin gaggawa ga yankunan da ambaliyar ruwa suka shafa a kasar libya a cikin wannan yanayi sojojin manjo general khalifa haftar mai ritaya na kasar libya sun ce shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa muhammad bin zayat ya jaddada wata tattaunawa ta wayar tarho da general haftar goyon bayan abu zabi ga yankunan da abin ya shafa ya ba da umarnin aikewa da agajin jin kai kuma ya bayyana matakin ƙasarsa na shirye-shiryen gudanar da zirga-zirgar jiragen sama domin taimakawa dukkanin garuruwa da yankuna da abin ya shafa kasashen algeria da tunisia sun sanar da shirin su na taimakawa libya wajen tunkarar wannan matsalar ambaliyar ruwa da ta faru a kasar kafofin yada labarai da suke biyayya ga general haftar sun kuma bayar da rahoton cewa shugaban kasar masar Abdulbata al-sisi ya umarci sojoji da ma'aikatar lafiyar kasarsa da su kai agajin gaggawa ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a gabashin libya a nashi bangaren babban jami'i mai kula da harkokin waje da tsaron kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana cewa kungiyar tarayyar turai tana bin halin da ake ciki a kasar libya bayan barnar da yanayin ambaliyar ruwa ya haifar kuma a take ta bada taimako wani abin lura a nan shine cewa guguwar iska tsaka-tsakiya ta daniel da ta afkawa gabashin libya ta haifar da ruwan sama mai karfin gaske wanda ya zarce milimita 400 a wasu yankuna kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa ta tabbatar da cewa sama da shekaru 40 ba a samu adadin ruwan sama a wannan yankin ba mara a wannan lokaci kamfanin harkar mai na kasar libya ya watsa hoton wani jirgin ruwan agaji da ya bar tashan jiragen ruwa na kasar libya dauke da kayan agajin jinya da na agajin jin zuwa birnin darna da sauran yankunan jabal hadar da guguwa da ambaliyar ruwa suka shafa abin lura a nan shine cewa dukkanin hanyoyin da suka hada birnin darna da kewaye da sauran garuruwan kasar libya sun lalace sakamakon ambaliyar ruwar kuma babu wata hanyar da za a bi wajen kai kayan agaji sai tashar ruwa da sararin samaniya tawagar ceto a yankin jabal akhadar da ke gabashin kasar libya na ci gaba da gudanar da aikin gano gawaki tare da neman waɗanda suka ɓata sakamakon ambaliyar ruwan yankuna da yawa na jibal bala'ahadar an san su da tsaunuka masu tsayi waɗanda suke janyo cikas ga ayyukan ƙungiyoyin ceto tare da janyo matsalar isar da kayayyakin jin kai zuwa ga wasu ƙananan yankuna da suke tsakanin duwatsu a birnin almarj da ke gabashin libya jami'an ceto da jami'an tsaro da sojoji na ci gaba da aiki ba dare ba rana domin ceto mutanen da suka makale da kuma tunkarar matsalolin da suka shiga cikin gaggawa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. ku huta lafiya. kuma shirin nan na ra'ayin masu sauraro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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu biyu ya ce ni ne Salih Muhammad jamhuriyar Nijar kasa ga da sassan barka ina kai gaisuwa ta gare ku da radio Iran ina shaida da goma bana da abubuwan da kuka gabatar dawa kuna bayyana gaskiya kuma kuna neman ku rabu da labaru na karya wanda ba na gaskiya ba na farko dai ina isar da gaisuwa ta ga sojojin kashin Nijar shi wanda Allah ba mulki ju mulki General Chani ina ƙara jaddada goma bana ga sojoji kuma ina kara kirarin domin adalci wanda ya zalunci kasar Nijar tun daga lokacin da aka salo jibo ba Mamadu Su iko har zuwa ga yanzu da Allah ka juyin mulki muna fatan ba wani ya mai ba ba duka ta Nijar ka kama zandar maradi agadas ko ina inda aka yi ba baki da dukiyar talakawa don da aka yi banna aka cinye filaye aka yi komi da komi aka yi handama yan tarayya su kada suke da iko su kada suke da Nijar su kada suke yi abin da suka dama in kana tarayya ka yi banna ba a cima ko lokacin Mamadu Su sai a kawo da kai in ka yi magana magana kai dan wata sai amma shi ya ce ko ta mu amurka kida adawa ne kaza kaza akai ku tuka a baka to muna kira da babban murya Allah ya taimaki sojojin Niger Allah ya taimaki sojojin kasar ta ta Niger ina goyon bayan su kuma ina fata a kama Muhammadu Isu a hukunta shi a bincike shi Assalamu alaikum BOH tayaran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Gurmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi to babu abin da zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ambaliyar ruwa da guguwa mai karfi da ta afka kasar Libya wadda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu ashirin ko kaɗan wannan abin tayar da hankali ne matuka sannan muna kira ga hukumomin ƙasar masar wadda wannan guguwa ta tunkare su a yanzu haka da su ɗau matakin gaggawa domin ɗebe su da ke kan tsibirai daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo musu ƙarshen irin wannan ambaliya da mu na afirka baki ɗaya na gode boh tairan jamhuriyar musulunci mai magana bilamina awgar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hasala Alhaji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Ina so ku bani dama zan jajanta ma al'ummar Libya dangane da wannan guguwa mai dauke da ruwan sama da ta afka ma kasar to muna jajanta ma al'ummar Libya akan wannan ibtila'in da ya same su kuma muna fata ubangiji Allah sa wanda suka shikata a wannan lamari ubangiji Allah ba su lafiya wanda kuma suka rasa rayukansu ubangiji allah ya sa sun huta na gode ku tashi lafiya mai magana hasila umar daga unguwar sabon gari da magarin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana Zaradini Falasuri mu mazaunin Akara kasar Ghana. Da farko muna mika sakon ta'aziyar mu ga 'yan uwa al'ummar musulmai kasar Maroko bisa itila'in girgizar kasa da ya faru a wannan kasa. Ubangiji Allah su bana ta'ala ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan itila'i waɗanda suka samu raunuka kuma da suka ubangiji allah ya tashi kafaninsu ne magana dini plasiri jan lemo mazaunin akara a kasar ghana sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi maɗattayi daga nan jihar da magaram a shamhuriyar nijar a yau ra'ayi na shine akan zargin da kwamitin nan na ceton ƙasa na cnsp na nan ƙasar mu nijar ma'ana dai sojojin da suka yi juyin mulki a nan nijar suke yi wa ƙasar faransa da cewa ta kawo eh, makaman yaki ta girke a wasu ƙasashe masu makwabtaka da nijar eh, irin su senegal da ivory coast da kuma benin da zimmar ta afka musu zargi ko ko ce ma sun gano ƙasar faransa domin ko wannan ba ma zargi ba ne hakan tana iya yiwuwa mun tabbata da cewa wannan sojoji idan ba su da tabbaci akan wannan kalamai da suka yi ba za su taba fitowa sai su bayyana wa 'yan ƙasa hakan ba kuma a nan kira na ga al'ummar ƙasar mu Nijar da ma waɗanda suke tunanin cewa eh, sojojin nan sun fito sun faɗi hakan ne domin wai suna tsoro ko ka Faransa ta firgita su da waɗannan makamai da ta kawo shine ya kamata su cewa su gane cewa eh, waɗannan sojoji ba wai tsoro ne sa su suka fito suka faɗi hakan ba sun fito ne sun faɗi haka don su nuna wa ƙasar Faransa cewa ba ita kaɗai take da eh, na'urorin leƙen abin da aka ɓoye ba a so a bayyana shi ba kenan su ma dai da alamu isan eh, mallaki irin waɗannan na'urori daga ƙarshe dai ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ƙasar mu Nijar daga sharrin duk wasu masharanta ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madatai da Magaram Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio na musulunci na Iran ina muku fatan alheri mai magana Isa Rabu Abdu wanda yake birnin masarada da farko dai ina jinjina wa abdulrahman Chani allah ubangiji ya kama mashi ya rufa mashi asiri da ma 'yan kasan mu gaba daya to gaskiya mu abin da muke so abdulrahman Chani in allah da kukan talakawa suna cewa yadda ya kamata suna faɗi mai na mu a sabko shi yadda ya kamata yadda baba tanja ganyi yake faɗi ya ce 45 za a sabko mana kenan ko da ba a sabko mana ba biyar ko da hamsin ne ya kamata a ce an sako mana shi 'yan ƙasa za su san ne eh, nijar ta fara samun 'yancin kanta saboda mai shine abin surufin tahiya shine abin sufuri na ko'ina da ko'ina ina muku fatan alheri allah ubangiji ya taimake mu mai magana isa rabu audu wanda ke birnin misrata mazaunin randa bakwai bila fada fure ne insha allah allah sa an shi kukan talakawa To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radiyal tahirar mai muku magana alkasun baba a har daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka dangance da matakin da faransa ta tuka na kawo da karinta a makwakwakan kasashen mu to sai mu ce musu niger fa ba kan wallah sabaci kuma mu gaya ma faranshi wannan sanarwa da sojoji suka sanar da duniya cewa faransa ta kada karinta ba ja da baya bane kuma ba tsoro bane dan ta gwada ma duniya ne yakin da take cewa ecowas za ta ita ce za shi kuma arziki namu ne abubuwa namu ne kenan da arzikinmu mu ba yayiwa a yaƙe mu kuma dole su fita su ba mu kasashen mu kenan shine wannan sanarwa saboda duniya ta sani faranshi ce take so ta yaƙe mu saboda arzikin mu kenan ba ja da ba ba tsoro bane wannan majalisar ceton kasa ta yi dan ta gaya mu duniya ne ba eko su bace dama faranshi ke kuma dole sai ta fita ta bar mana kasan mu muna kira ga ɗan kasa muna kira ga dan kasa su haɗa kansu kuma su rinka addu'o'i muna goyon bayan sarakunan mu da malamanmu da suka tashi tsaye ba dare ba rana suna addu'a ga kasashen mu Allah taimake mu ya ba mu sa'a da rabo mu haɗe kanuwan mu insha Allah sai mun cimma nasara Allah taimake Niger da kuma munafukai azzalumai na cikin gida da na waje Allah kare mana lagon su mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Niger salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh mure boh mai albarka e kai ce sani da alaska ne tun daga nan cikin garin shashin burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna godiya da wanga dama da kuke bamu mana bayyana ra'ayikan ra'ayi ra'ayina ne zan yi aika ga kasashe kamar irin su benin eh kamar irin su maroc da suke nema ko kuma wanga munafukar kasa take nema ta kula alaka da su domin mu 'yan kasa 'yan nijar ta cutar da mu to ina kira ga Eh, sarakanmu malamanmu ne da dukkan dai al'umma musulmi mu dage da addu'a duk lokacin da aka yi sallah to ya kamata wanga munafukar kasa eh, mu kai kukan mu gurin Allah dukkan wanda zai zo ya zalunci kasar mu Nijar to ubangijin mu Allahu ya tumbukar da shi kuma ubangijin mu Allahu ya kankasi da tar da shi ina yi muku fatan alkhairi kukan ku masu gabatar da wanga shiri sani da uwa da suka tun daga nan sasun gurin a cikin jihar da magaram. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Tehran me muku magana Alkasum ne a gada da jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan barazana wadda ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar take ciki na jita-jita cewa ƙasar Faransa tana shiri da ita da Benin eh, da ƙasar Ivory Coast da ƙasar Senegal su ga sun kama ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar. Hayi to mu ba sani ba da yawun ECOWAS za su yi ko kuma da yawun Faransa. Al'ummar Nijar ne suka ce ba sa buƙatar Faransa. Kuwa ku a afirken ku kullum afirken ba ku kishin kanku da kanku ku kullum ku ke cin kanku ya kanku wannan sauyi ne wanda in guguwa ta kada ni na tabbatar da cewa benin ba ta fita africos ba ta fita senegal ba ta fita saboda babu demokrasiya cikin wannan kasashe don haka nan abin da suke shakku suna kare yan teran kansu ne in ba ma rashin adalci ba ga talakawa nawa ga kasa su suka fito suka ce ba sa bukatar kasar faransa ah? ba sa bukatar yadda kasar faransa take siyasa cikin nahiyar mu ta afirka amma kuma ka diba ka gani da wa'ansu kasashe wanda karnukan turawa ne wanda cikin kasashen shi ma babu demokrasi in wai su ne za su zo wa kuma su mai da demokrasi to billahi lazi wannan karo yan niger kan ma haɗe yake kuma ba sha da baya ba ma san faransa ba ma san faransa kuma alhaji bazin muhammad ba mu san shi ba masoyan yan ƙasa ba ne ba mu san shi shugaba ba ne wanda baya da adalci sai wanga karo ayi rana mun ganku ayi walƙiya mun ganku duka wanda suke so a kama ƙasa ta jamhuriyar Nijar hari an wuce wanga waje kun fito da niyya a zaɓe ku assalamu alaikum sashen hausa na iran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madadai da magaram jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram to ina so ku ba da wani tsokaci a dangance da wannan fargaba da shugaban kasar faransa yake hawa mai sawa yan nijar to ina fatan yan nijar suna saurare na ya kamata wannan fargaba kar ta kada mana gaba domin duk wanda ya riki addu'a hakika ya gama da duk wani shegen kahuri na duniyar nan kuma muna fatan allah ya sa addu'ana yadda muke yi ba za ta faɗi ƙasa ba da fatan allah ka karɓa doyinmu na ci gaban ƙasar mu nijar da na neman allah ya kare mana ƙasar mu da neman allah ɗaukaka mana ƙasar mu ya ƙara haɗa kawunan 'yan ƙasa baki ɗaya na gode sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauran radio na afirka rashin jihar da magaram na kira ku da ganin maɗatai ku assalamu alaikum rahmatullah. mai magana ya kuma aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina akan wannan turka-turka da take ce take cinyewa tsakaninmu da faransa wanda har shi kanshi imanin makaron shugaban kasar Faransa ya fito yake cewa bai amince da wannan gwamnati ba shi har yanzu halittacciyar gwamnati shine bazin muhammed mu bi dama ba ma bukatar wasu ya amince mu yan Niger ba ma bukata mu idan muka ce wani sojoji mun amince da su mu ne muka ce mun amince da su su za su jagorance mu ba wai he Emmanuel Macron ya amince ba saboda shi wacan ba mun gane cewa shi karan farauta ne kuma yana da kyau shi kanshi Emmanuel Macron ya gane cewa mu yan Niger wa a shirye muke yanzu haka ba za mu yarda cewa wai ya suna mana mulkin mallaka wancan zamanin ya wuce kuma wannan zamani ne ya zo na matasa masu jini a jika na haka yana da kyau ya canza alƙibla kuma kungiyar su da wasu daga cikin kasashen suka ba da kasar su domin ajiye kayayyakin yaƙi da kuma sojojin kasar faransa ya na kasar benin da senegal da cote d'ivoire ya kamata su shiga taitayen su su gane cewa idan an kawo ne yaƙi a niger to su kansu kasar su bata tsira ba bata tsira ba da cewa su gwamnatocin ma ba kan demokradiya suke ba saboda wani ya mai da mulki kamar gado to da da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo karshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu ga shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuci Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya Talim ido tana jin bacci na son ɗaukar ta saboda allurar da aka yi mata na rayu a inda akwai sanyi ba a fakewa a inda ana ruwa ba a gusawa idan rana ta kawo a hannu ake raba mana abinci idan an bada da safe ba za a sake badawa ba sai da dare na ga waɗannan wasu na dukan wasu kuma an kashe da yawa a gabana sun keta haddin mahaifiyata a gabana sun yanka yan uwana sun ƙona abincinmu suka kashe babana saboda ya yarda ya keta haddina sanadin tafiya da muka yi kafafuwana ba sa iya komai a yanzu sun yanka yan uwana sun fasa kan wasu da dutse a haka kuma kake ganin rayuwata tana zaɓata watakila saboda tana son na yi tarayya da bakin ciki ne hawaye ya sako mata sai bacci ya yi gaba da ita ido ya sakar mata kalamanta na taɓa zuciyarsa misali yake da kansa idan shi ne, ya zai je yana rayuwa cikin jin daɗi lokaci ɗaya aka a ce komai ya tarwatse shi kan maraya ne amma bai san zafin rashin iyaye ba bai san zafin rashin yan uwa ba idan wani abun ya same shi da gudu za a kawo masa agaji sabanin ita takurewa ta yi guri ɗaya ta jikinta na ɗan rawa alamar tana jin sanyi ga kuma hawaye har yanzu ba su daina zuba a idanta ba murmushi mai sauti ne biyo bayan hawayen inna ta furta tana ci gaba da kuka da murmushi sai kuma ta yi fuskar kuka wasu sabbin hawaye suka zubo mata miƙewa ya tsaye ya cire jaket ɗin jikinsa zai lulluɓa mata sai jikinta ya fara rawa tana numfashi da ƙarfi ta ƙara rungume kanta kana ganin ta kasan a tsorace take a hankali lulluɓa mata jaket ɗin sai kuma ya tsaya yana kallon ta har lokacin hawayenta zuba suke wani dogon numfashi ya ja ya sauke sannan ya juya ya fara tafiya a hankali zuwa gurin kofar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta zan tafi na barki ko na gudu harbi na za su yi ba zan tafi ba ba tare da ke ba juyowa ya kalle ta kana ganin ta ka san wani tashin hankali ne take mafarki da alama abin da ya faru ya shiga ranta sosai ya zauna ya kusan minti biyar a tsaye yana kallon ta sannan ya fice ya ja motar kofar a hankali ya fita mama faruk mama ta sauke ajiyar zuciya tana jinjina lamarin rafi'a faruk ka saka mata ka saka mata ido kawai duk abin da take yi tana yi ne don ta bata maka rai ne kawai kuma komai na rayuwar nan duniyar nan jarabawa ce ko da arziki ne allah ya baka ya ga yadda zaka iya rike su balle kuma talauci da muguwar mata wallahi wani lokacin rafi'a tana bani mamaki ita kamar bata san allah ke yi ba shi zai yi ma kansa arziki ne sai ta rika abu kamar ba 'yar uwa ba aisha ta faɗi nata sai faruk ya kalle ta wani lokacin ina jin kamar na sake ta na huta sai dai idan na tuna irin wahalar da mahaifinta ya yi da ni a karatuna kuma ya ɗauke yarsa ya aura min duk da a lokacin bana da komai sai na ga kamar idan na sake ta ban kyauta masa ba haka ne wani abun dole a ɗaga mata ƙafa saboda mahaifinta domin mutumin kwarai ne kuma na tabbatar da yana raye rafi'a ba za ta maka wani abun ba ka san umma dama ba son auren take ba tun farko shi yasa komai sai ta yi ba da ganin laifinta amma ka yi haƙuri insha Allah sauƙi yana nan tafe ya ja wani irin dogon numfashi ya sauke ni da har na yanke shawara na bi Yusuf ma mu tafi Nijar gurin ginar zinaren nan nijar kuma cewar mama cikin damuwa E, kin ga masu zuwa suna samuwa ba laifi kuma baka san inda rabon ka yake ba amma zama haka ba zai yi ba mama hausawa sun ce idan hagu ta ki sai ka koma dama mama ta girgiza kai wallahi ba na son tafiyar nan nesa faruk da dai ka haƙura mu ga abin da allah zai yi mama duk inda rabonka yake sai ka tarar da shi ko kuma ya neme ka kuma abin da allah ya rubuta wa bawa ko ina yake zai same shi na san dai ba zai wuce ki ce kina jin tsoron hanya ba ko abin da zai faru da ni kawai ki min addu'a to Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi idan tafiyar alheri ce Allah ya shiga maka gaba amin idan Allah ya sa na je ko na siyan fili na samu ai na samu haka ne amma kudin motar zuwa can fa har cin abinci da komai zan iya kashe dubu ashirin haka yusuf ya faɗa min kuma ya ce ana kwana uku kamin a samu isa wannan kuɗin da da ban biya haya ba zan iya cire na mota ciki sai kuma sauran kuma na siya ma rafi'a abinci na bar mata kamun mu tafi kuma mu ga abin da Allah zai yi to Allah ya shige mana gaba amin umma ya faɗa yana miƙewa tsaye sai ƙanwarsa ta kalle shi ya faru! an ce fa rami ake shiga ko kwanan nan na ji an ce rami ya rusa da wasu murmushi yayi Allah shi ke tsarewa ai ku dai ku taya ni da addu'a to Allah ya tsare ya sa arzikinka na can amin ya rabbi ya amsa sannan ya musu sallama ya fice ko da ya isa gida hatar ta gota ya abu buɗe ya samu kofar gidan sai ya shiga da sallama ya mai da kofar ya rufe sannan ya shiga falon sai ya same da tana waya sai dai sai dai ganinsa ya sa ta sauke waya ta kalle shi sanda zuwa yau waya gidan alhamdulillah sai ta tashi ta nufi inda abincinsa yake ta ɗauko masa ta aje masa tare da ruwa ina sultan ya yi bacci to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba kai inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. to ga amsoshin fiƙihu. Amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke amsa muku tambayoyi dangane da al'amura na fikihu a cikin irin waɗannan lokuta musamman dangane da abubuwa da ke gudana na addini da abubuwa da suka shige mana duhu na al'amura na fikihu mutane da dama suna da tambayoyi amma wasu sai suna jin nauyin yin tambaya ɗin wasu kamar tambaya ɗin in suka yi ta misali sai su ga kamar wai ai irin wannan abu ne wanda yake ba ma sai an yi tambaya ake ba musamman ta kafa irin ta rediyo ko kafa dai ta sada zumunta misali ko kuma ta talabishin da sauransu domin shi mai tambayar ya kai munzalin girma da kuma wasu shekarun da in aka tabbatar da cewa shi ne wannan tambayar wai abin ya zama masa abin kunya wannan kamar yadda muke ji ne a waɗansu gurare wasu suna irin wannan bayanin to wai sun gwammace maimakon su bujiro da irin wannan tambayoyin musamman abubuwa ne da suka shafi kihu abubuwa ne da suka shafi al'amuransu ne da gobe na addini da ibadoji wasu abubuwa ne waɗanda watakila za su ce 'ya'yansu a yanzu sun iya sanin wa'annan abubuwan to ai kaga ba za su iya zuwa su tambayi 'ya'yan nasu ba saboda zai zame musu abin kunya ɗansu ya yi karatu amma su ba su san irin waɗannan abubuwa din ba kuma abubuwa ne na asasi to su suna ganin cewa kunya ne abin a ce an gano su suka yi wannan tambaya wai sai suka ce wai gara su bar abun in sun gani dai ana yi a hankali ko a wani guri su ma sa yi kwaikwayo ba tare da sun buɗe baki su suke tambayan maka da abin ya zama musu kunya to in har wannan magana da aka faɗa gaskiya ce to fi lahi wanda yake da irin wannan tunanin wannan tunani ne wanda yake mai cike da kurakurai kurakurai ne masu yawa a game da irin waɗannan tunani domin shi ɗan adam sani ba abu ne wanda yake da limit ko wani lokaci wanda za ka ce in ka kai munzali kaza har in ka zo ka nemi sani akan wani abu wai zai zama abin kunya ba ai shi karatu ana neman sa ne ilimi ana neman sa ne tun daga lokacin da mutum shigo duniya har zuwa lokacin da za a sa shi a cikin kabari mutum yana so ya san abubuwan da zai taimaka wa kansa ne ai ya kuma san yadda zai ibada musamman al'amura na addini to ko an baka san fikihu fikihu shine tushe na hakikatan ayyukan da mutum zai aiwatar na ibadoji tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala hatta ayyukan da mutum zai aiwatar na mu'amala tsakaninsa da sauran al'umma to ashe idan akwai abin da ya shige wa mutum duhu ko kuma bai sani ba ma dalilin ko dai dama bai yi karatu ba tun yana karami ya kuma girma yanzu kuma gashi Eh, girma ya kama shi kuma yana bautan Allah to shin ya fito ya nemi wannan sanin a gaya masa ya yi bauta ɗin a daidai shi ya fi alheri ko kuma ya ci gaba da yin bauta ɗin ba a daidai ba saboda wai kada a ji kunya to wanne ne fi kuma sannan kunyar nan ma mai ce kunya ba gara mutum ya ji kunya ta duniya ba ya yi ibada ɗin a bisa yadda Allah yake so maimakon ya yi ibada bayan da Allah yake so ba ya yi tafi kuskure sai kuma ya je lahira ya sha kunyar lahira ya kamata mu yi tunani akan irin waɗannan abubuwa in dai har da gaske ne wannan abin da aka faɗa domin wani ne ya mana kamar wasu bayanai wanda muka fahimci irin wannan a cikin bayanan nasa shi yasa muka alkawari insha Allah a wannan shirin namu na yau za mu yi wannan matashiyar kwata-kwata babu wani abu na jin kunya babu wani abu na jin nauyi ga mutumin da bai san wani abu na al'amuran fikihu ba a cewa ba zai yi tambaya ba saboda haka muna karfafa duk wani wanda ya san yana da tambaya ai wannan ma ba lalle ba ne a nan in dai wannan kafar ce da zamu ba da amsa ba lalle ne ka faɗi sunanka ba balle ka faɗi garinku da yawa gashi nan muna karanta tambayoyin mutane da dama ba tare sun ambaci sunansu ba balle kuma su kurin tambayar ita ce muhimmanci in muka karanto tambayar muka kuma faɗi amsar kai kaɗai wanda ka yi wannan tambayar ka turo kaga kai ka san cewa kai ne wanda ka yi wannan tambaya ɗin to saboda haka a yi wa kai faɗa a kuma lura da cewa rashin yin tambayar shine matsala ba wai yin tambayar ba ne kuma kunyar da mutum yake so ya ji gara ya ji kunyar duniya akan ya ce ba zai ji wannan kunyar ta duniya ba ya kuma samo wa kansa jin kunyar lahira wal iyazu billah to wannan matashiya ce tare da fata insha Allahu za mu kasance masu turo tambayoyi dangane da al'amuranmu waɗanda suka shafi fiƙihu to akwai wata tambaya yanzu haka a gaba da mu wani bawan allah ne nan malam bashiru iliyasu yake cewa daga kaduna najeriya assalamu alaikum filin fikihu to allah tambaya ce dangane da al'amura da suka shafi wato yin kiran sallah a lokacin da mutum zai yi sallah shi kadai kamar a cikin fikihun jafariya wani ya nuna mana cewa wajibi ne mutum kafin ya yi sallah ko da ku shi kadai ne a cikin ɗakinsa sai ya yi kiran sallah kamar idan wannan sallar da zai har ya yi ta ba tare da ya fara da kiran sallah ba to sallah tana da giɓi duk da cewa dai bai gaya mana mai giɓin ba to da allah na fata wannan fili na fikihu zai tantance mana yaya al'amarin yake ne bisalam to malam bashiru fi sabillahi wannan tambaya taka lallai to eh, tambaya ce mai muhimmanci kuma shi wanda ya maka wannan bayanin duk da cewa ba mu sani ba a makaranta ne ka je maka bayanin ko kuma dai a irin tattaunawa ne tsakanin abokai amma lallai a cikin fikihu na jafariya akwai abin da ake gabatarwa ko da kwa mutum shi kadai zai yi sallah ko kuma a cikin jama'a ne lallai ana so ya yi kiran sallah bayan ya gama kiran sallah sannan ya yi ikama sai kuma ya tare sallah amma cewar wajibi ne idan kuma mutum bai yi kiran sallan nan ba sallan tana da gibi to duk malaman fikihu babu wanda ya yi wannan bayani ban san shi wanda ya gaya maka a ina ya ga wannan bayanin na cewa wajabci ne akan cewa dole mutum sai ya yi kiran sallah ba abin da aka ce mustahabbi ne kuma mustahabi ne mai karfi cewa lallai kafin mutum ya yi sallah in lokaci domin alama ce ta cewa lokacinta ya shiga ai dama ko dai wacce ake yi ne a masallatai ladani yake yi don ya sanar da mutane lokacin shiga sallah ko kuma kamar yadda ya faɗa a kai ɗin kai kaɗai a cikin gidanka a ɗakinka kai kaɗai kake son kai sallah to a cikin fikihun jafariya malaman fikihu sun ce lallai mustahabbi ne a karanta a wannan A kiran sallah din ai kiran sallah kuma ba wai an ce idan ka kaɗai ne za ka yi sallah din a cikin ɗakinka ka ƙwalla wannan kiran sallah din misali ko kuma ka ɗora ta akan laspika bayan kai kaɗai za ka yi ba haka aka ce ba a'a a daidai murya ka dai wanda wacce ta suke take daidai iya ɗakin kai ɗin nan kai kaɗai za ka kira sallanka ka yi iƙama sannan ka tada sallanka amma mustahabi ne ba wajibi ba ne saboda haka idan kai akwai lada a ciki shine al'amura da yake mustahabbi ina fata malam bashiru aliyu a bashiru aliyu yake ko kuma gani bashiru adamu muna fata insha Allah ka fahimci wannan amsar da muka faɗa shi kuma wanda ya baka fatawa din ko ba sani ba fatawa zan iya kira ko kuma yi maka bayanin cewa wajibi ce to kaga sai kai ma ka sanar da shi ka ce gashi ka yi tambaya a filin fikihu a wannan rediyo hausa da take karkashin hausa tv daga tehran a cikin wasu shirye-shiryensu shi shirin amsoshin fikihu sai ka ce ga abin da aka baka amsa saboda haka shi ma an kai masa haka kayi ne domin shi ma ya tashi daga wannan tunanin nasa kuma ya daina yada wannan tunanin na cewa wajibi ne mutum ya yi kiran sallah kafin ya yi ikama ya yi sallah mustahabi ne muna fata insha Allahu masu saurare sun amfana da wannan shiri namu na yau gashi kuma lokaci ya yi za mu tsaya da shirin a wannan lokaci a wannan gaba sai Allah ya kai mu shiri na gaba wasu ala muhammadin wa alihi tahirin haka muka bi ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar mu ta wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Música Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.